wani musamman bar rashin Allah ba da ta na da hudu ɗari bakwai shi ma yin zamu tashi insha Allah ala sa abu bakar ibn abi shaiba muna cikin babu fifo da somi ina lailu wani khiyar bai som ko na ba kan babi ba ne a kan babi ne babi da ya zo a kan farlanta azumi minan laili an gane ko wato da daddare wal khiyar fi sawmi da kuma zabi da aka bayar akan azumi wato abinda ake nufi wato fardis sawmi min al-layl ma'ana ka kullo azumin ka tun da daddare an gane ko abinda ake nufi da fardis sawmi kenan duk da cewa kalma al-fardu wato ta zo da ma'ana al-juzu an gane wani yanki لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقطوعا ومجزأ أنقانيكو تو أنان ma'ana kullo wani yanki na azumin naka tun daga daddare da daddare ake kullo shi wal da kuma zaɓi a cikin azumi wannan babu kan babun fi babayin kenan bal sa abubakar ibnu abi shayba عن إسحاق بن حازم عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن سالم عن ابن عمر عن حفصة قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام باب أزمي liman lam yafriduhu min al-layl ga wanda bai kullo shi tun dare ba kenan abin ake nufi wato tabiyitu sawm mutum ko kuma siyam yawm shak kaga la yajuz bi alati mutum ya kullu azumi ana gobe za a ga wata ba a ga watan ba ya ce to shi ke kaga wani za mu je mu kwanta bacci da Allah an gani mana in ba a gani ba ma yi kaga wannan dole sai ka zauna ka yi kwana da niyya an gani ka kwana da cewa kana mai azumi ba wai a waye gari ka ce ka tsora azumi ba to shi sa sai malamai suke yi sabani kamar da mu kuma ta ba suke karanta cikin bidaya to ai kuma hadisai sun zo wani cikin sahih bukhari wasu da cikin ragowar tafai na na dukkan ci alif salam yakan shigo gida ko ita ko mai muna ta zo sai ya ce ana inda kuma shayi akwai na abu a gidan ne da zamu ci da sabu ba an gane ko babu da cito ini fayar na hazin an gane to wanda sai jawo to yaushe alimai da kin yi gina kuna ji da kyau da ranar ya ɗauka kuma ce fardu saumi min al-layl tun da daddar ka kullo shi an gane to a wajen imam malik rahimahullah tare da ambatan wato ikhtilafat wani masu tsayi su suna ganin cewa idan alfajir ya keto alfajir sani an gane ku wanda kai tsaye sallah za a je a shiga ana ji da kyau kai tsaye sallah za a je a shiga to duk mutumin da ya ci abinci wannan to sai ya rama asiri wannan a zance mafi inganci a wajen su kenan wannan kenan zance mafi inganci a wasu wasu daga cikin su kuma malamai da wato sun saba wannan an gani? a'a idan saboda wannan hadisi zai zo mutukar ba a samu kamar tsara a yin abu hanifa inda rana da bata ba za ka iya ɗaukar azumi eh kwarai da gaske to la su yama liman lam yafriduhu min al-layl babu azumi ga wanda bai nan nado shi bai kullo shi tun dare ba قال سيد إسماعيل بن موسى والتسعيني قال قال سيد شريك عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قالت كتوها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجينا فقالت هل عندكم شيء أكون أوجكم فنقول لسيمتي لا فيقول سيدتي إني صائم أنا أذبي فيقيم ala sumi ya zauna a cikin azumin su suma yudala na shay'un can kuma sai a kawo mana hadiyya ko kyauta ta wani abu na abinci fa fahimtar sai kare azumin sa qal take cewa rubama sama wa aftara da dama wani lokaci yakan ɗauki azumin nafila kuma sai karya shi a to kai kuwa fa yanda za a ce kana azumin nafila ko na tasu'a da ashura ne an gane ko sai goda a zaka jinka wani abu mai muhimmanci wanda ya shafi abubuwa na rayuwarka ko na rayuwa al'ummarka ko na wani abu naka mai maimaci ya halatta ka ajiye azumi ko ba fa tafiya ba yau na sun yi wani dogon bincike ne kuma bincike ba yiwa sai ana yi al'afa wani abu a bai an gani to sai ka aji an gani amma a wajen imam malik sai ka raba wannan azumin a watan wata rana daga cikin ne. an gani shi sai ka raba wannan azumin to amma kuma abin da ake faɗa cewa hadisan da suka zo suka ce alif sallam ya yi irin wannan ko babu hadisan da zai ce ya rama wannan azumi to shi malik wallahi yana wannan saddan lizari'a ka gane malami a wajen malik a wajen hukunci yana da tsauri malik yana da tsauri saboda idan aka kyale mutane su yi wasa to mutane su dinga wasa da addini shi sa a wajen sa in ka karya azumi azumin ramadana ka ci abinci baka sani ba baka sani ba kaga dai gashi ya jiki yace Allah ne ce da kai shi yace sai ka rama daya in ko kana sani sai ka rama 61 eh kuma ko ba da ta hanyar taku bane a'a ta hanyar koyi wani abu ya ci ko ya sha Allah ya samu cika da imani to take cewa wa ma da dama sama yakan yi azumi a fitar kuma ya buɗe baki ka kuntu nace kai ba za ya haka kala take cewa inna ma masalu hadha masalu allazi yakhruju bi sadaqa misalin wannan kan mutumin da zai dauko sadaka ne fa yu'ti ba'dan sai ba da sashi wa yamsiku ba'dha sai kame sashi ma'ana wanda ya dauki a azumin nafila ya aji kan mutumin da ya dauko sadaka ne zai bayar ya fara bayarwa sai ga cewa an gane ko ta ai ga wata bukata ta so ta so masa sadaka ta nafila ba sadaka ta wajibi ba to sai ce bari ya bada kaza wannan kuma ya aji shawadarsa na ba ta gani ya eh, wannan shi asali a jisun da cikin tsayayi ba yau ɗiba abin ba. ma'auda wannan sadadin sa asani ne babu ma ja a rajul yusbishu junuban babi da ya zo akan mutumin da ya ɗauki azumi an gane ko ko zai ɗauki azumi ko ma ya ɗauki azumin sai ya wayi gari yana mai janaba wa huwa yuridu siyama shi fa azumi kuma yake so yi ma'ana ya dau azumi kuma gashi ya waye gari da janaba a jikin sa yana nan da azumin sa قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن الصباح قال الله na rantse da ubangijin ka'aba ma ana kultu ba ni ne na faɗa ba na ce man asbah wanda duk ya gari wa yana mai janaba fa yuftir cewa kai ma ya bude baki ba ni na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam qalahu annabi Muhammad Sallam ne faɗe shi wani haka yake a farkon musulunci a farkon san da aka shirya da azumi an gane ko قال رساء أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حسن محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا كنا alaihi salam yakan kwana yana mai janaba a jikinsa fa bilal sai bilal zai kwalla masa kiran sallah fa bi ya kiran sallah fa yaqumu alaihi sai ta ci fa yaftasilu sai ya wanka fa anzuru ila tahadduri alma sai na yi duba zuwa ruwa min ra'asi daga kan manzo alaihi kharuju sai fa asma'u sautahu fi salati fajr haka har ma na wato a cikin salati al-fajr qala mutarrib mutarib ibn tarib yake cewa kuntu li amir sai na cewa amir a fi ramadan a ramadan ne kada ce ramadan wa ghairu musawa ai ramadan da wannan su ɗaya ne abinda ake nufi ka ake nan alif salam ya kwana da jaraba a jikinsa kuma yana mai azumi ya wayi gari ya farka bilal ya masa kiran sallah da jaraba kuma jikinsa eh ta hana shi azumin ba ta hana shi azumi ba na ba ta gani yawa za ka iya kwanar da janaba jikinka amma sai kai alwala to da hadisin wani tsakasar sun sai bukari da sai mutum حديث صحيح قال ساعة علي بن محمد قال قال ساعة عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع قال قلت انا سالت ام سلمة na tambayi um salama an rajul dangane da mutumin da zai zamo yusbihu ya wayi gari wa hujrubun yana mai janaba yuridu sauma kuma yana nufin azumi ya zai yi qalat kitwa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban an yi salam yakan waye gari da junuba a jikinsa minar wuƙa'i na jarabar da ta samu ta hanyar takun iyali lamin ishtilamin ba wai na janaba mafarki ba an gani su mai tasil su kuma je wanka wai ci mahu kuma ya cika sa wai na fa hadisan da ake fito da su na hukunce-hukunce wannan arnan yake cewa wai shi ne cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wanda Allah da ya tashi zarfa ya faɗa akan manzan Allah sallallahu da kada kada na kun fi rasulillah fi ya ce kina har cikin hanjinsa kenan fiti ne zarfiyya a zarfiyya kenan wato kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin ciki daban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina ta abin nan shi ba inda ba wani abu da yake abin bari a cikin shi yasa mai kawo fi da ya ce ala rasulillah ko min rasulillah an gane ku to da sai fa'ida ta wani abu daban kuma amma dan Allah ya nuna maka shi annabi kai an kawo shi ne ya zama hoto da kawai za a duk motsin sai an kwaikwaya hatta yanda yake kusantar iyalinsa sai ko me shi zai fada wani basiri ne na gida ba waya a cikin ba ka zo ana cewa shi martaba ce a wajensa amma kai da koni da za ce ai kawo ai gari da janaba minal wiqa'i da kai a gida saka da cewa mutunci amma shi ko na kamala ce domin a cikin hakan annabta take fitowa laqad kana lakum fi rasulillah fi rasulillah fi afardiyya lallai kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku cikin ciki daban manzan har cikin hanjinsa domin lafazin fitin ka haɗe da dama ba a magana waje sai ta shiga ciki can cikin tsatsan tsatsu cikin ciki wanda yake shaka a haka to ko dai munafiki ko arni so mutane kada a rude kuma wallahi ni ina ga jama'a wallahi wannan shine kaɗan daga cikin sakamakon bin bida'a wannan shine kaɗan daga cikin sakamakon ƙin zuwa makaranta ba na jin ku da kuke yanzu ake ta wannan hadisai da ku za ku iya ma saurara irin wa'inda mutanen da suke wani shema da barkata ai ba irin ku ake wani iskancin ba Allah ce wa kaifa takfuruna wa antum tutula alaikum ayatu fi rasuluhu ai ba za ku taba kafirta ba ai ga ma lamani na ba ku dai ba za ku kafirta ba ku da ake karanta wa ayoyin Allah ku da manzo yake cikin ku ake karanta muku hadisan sa ai ba ku eh ana yin magana ne da wasu can shashashai da su ake amma akwai mutum lafiya kalau ita shi zo ah, da abin da da su kuma mutane ba su sani ba ka san aljununu fununu billahi alazim la ilaha illa huwa wanda mutum mahaukaci ne ta tubdi laka al-ayyam ma kuntu jahila zaka ji ji mahaukaci ne ya za ku lokacin mahaukata mahaukata abinda arnaku arna mayu ƙedarai ba su iya yi ba kai ka yi ka dinga faɗa abu ba ka san ma daga inda kake ɗaukowa ba baka san ma daga inda kake ɗaukowa ba ita dama bid'a dama dama ƙarshen bid'a kamar da ibn qayyim yake faɗa cikin fawaid shedan tallan abubuwan da zai fara ma zai fara ma tallan shirka ka zo mu shirki. zai tallanta yake tafiya duk hanyar da zaka mu shirki zai an ka ki sai ce to ka zama dan bid'a eh ya kawata maka wato san annaba a ƙarya nan mutanen da suka dinga cewa yan izala ba sa san annabi yan izala ba sa san iyayen annabi to shi fa Allah kana faɗa shi kuma Allah yana kallon zuciyarka to da ya ba su tallan bid'a sai suka runguma suna runguma kaga inda ta dawo da su dama ka ne shi fa an gara sau malam malaka bukul ali ka ba hadisi bisa ga fahimtar magabatan kwarai ahlus sunnan yanzu ahlus sunna ne galibi a baki ahlus sunna ne na dage wando da barin gemu galibi amma ba ahlus sunna ne ba su manhaji ba manhaji ba shi da sunna ba wannan abin nan ba kowa zai iya dage wando kowa zai iya barin gemu yahudawa sun fi ku barin gemu idan ba yahude ya cika ba yahude sai ga gemu sau lokacin hau sa wannan yan student din nan da suke wannan doke da ke kalli gemu su mana ai gudawa ne ai to ahlus sunna abinda aka san ahlus sunna manhaji gwadabe tabarki duk inda za a yi shi sa littafin mu da da'imin nubuwa da'imin alimin hajjin nubuwa na muhammad sa'id bin islam muna nan mun yi shi kase hamsin da takwas tun daga bango zuwa bango zama muka muka ce saboda mahimmancin sa mutane su farka to mu zo mu zauna muka hana kanmu motsi da kawai muka zo tun karfe shidan safe sai shida na yamma muke tashi sai da muka mun kare littafin daga bango zuwa bango yana nan kaset hamsin da takwas ka ji tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwadabe tafarki shine tafarkin nan kuma yana gaskata a cikin Qur'ani da hadisi bisa ga fahimtar magabata na kwarai bisa ga fahimtar magabata na kwarai wannan idan ka rike wannan ka zo na lafiya duk inda mutum ya faɗa ka ce ina Allah ya faɗa Qur'ani to na ji ka faɗa Allah ya faɗa Qur'ani to kafin ka wa yake da wannan fahimtar ta cikin magabata ba wai ta aya ba cikin a aya kowa ma zai jata dan kalakata ya ce shi ma qur'ani waye shi ma ya ce qur'ani dan dariqa ya ce qur'ani dan izala ya ce qur'ani ahli sunna shi ma ya ce qur'ani kowa ya ce qur'ani amma me yasa sun ce qur'ani kuma kansu ya raba a fassara ake duk wanda ya bata da fassara ya bata wanda duk kaga ya shirye da fassara ya shirya ai a fassara anan ake rigima a fassara anan ake rigima kafin ka kai da kake basara a zaɓin tamanin tun da kai ka zo ne ya ƙarshe bayan hijira a nufisar da wajen 1440 dubu hudu da wajen arba'in da ka zama gani an ci an cinye kenan so kai a wula a wajen ka shi a ce bi kake yi to gafa tamanin kafin ka waye basara haka a tare siyaki da kaji mutum ya fara don goce-gocen bida zai kai ka in ya ce hadisi ne shi kenan to da an ci hadisi to in an ce hadisi ai ba kai hadisi bai mai ingancinsa hanyoyin da ake rinjayar da hadisi a zuwa sun kai hanyoyi guda hamsin mutum ya ɗanɗani abubuwa da ake kira na ilimi kwarai da gaske hanyar da za ka zo kaza in ba kaza ba kaza in ba kaza ba kaza in ba kaza ba kaza kwayan za ka kai ba baka bari to wayannan abubuwa da kake gani tattaunawa kuma da aka ce za a yi tattaunawa ne tana da kyau a ba don shi ba saboda yan baya yan bayan ta din dama shi ayar riga tafi eh na gaba ya gaba sai fatan Allah shirye shi zai shirya dan ba a kulle bawa kofar rama a wajen Allah Allah ya shirye shi zai shirya idan ba zai shirya ba Allah ya kare mana maganin sa kwarai da gaske kuma ina ga ya muku tallan bid'a kenan mata duk mun ban mata yamma a gida da rediyo sai abin da aka samu suka ji a gidan rediyo ba kowa ne a cikin mai tsaya kai da fata wai mai mata sawa ina take samun aƙidin da suke bautawa Allah da shi ba kowa ne a cikin mai tsaya kai da fata cike ya kamata fa ki dinga zuwa makaranta to ba wata suwaye malaman shin abin da kake kudircewa ake koya ma a wajen karatu shi ma ita ake koya mata ƴaƴanka da suka taso mun ba su yanzu ga duk mun makaranta galibin ƴaƴan ƙashe suna gaban talabishin suna gaban gem, suna gaban suna ta kalle kalle wai don karansu ya baki wai don su ji daɗi eh mu ko mun ta wannan kai kuma ka mun kamo hanyar aljanna su kuma kamo su hanyar da take kai ba ka san ta yi to kaji ya kamata da kai da ƴaƴanka ku gudu ku tare ku tsira tare ku dinga ware lokaci kuna ɗauko hadisan nan kuna yi kuna maimaitawa da kai da iyalanka ku dinga ware lokaci ƙur'ani bibiyan ma'ana na gaya muku wallahi ba magana karatu ba ne fassara ne da fassara ake shirya ko a bata wanda haɗin kofo? hasibin Allah wajen kaga? wajen sassa ta faɗuwa a jarabawa a ce ne ku ta kayar da su kowa ya fi ta kai da su kowa yi musu yahudawa da kake gani ba fa za su kyale mu ba fa eh ba mu waje a fi siyami dahar babu da ya zo a kan cewa haramcin yin azumi ka ɗauke wani wata ka azumci shi baki da shine siya dahar azumce wani wata cikin watanni idan ka ce addaharu wato qita'atun min az-zamani aw az-zamanu kullu wani yanki na zamani ko zamani baki ɗayan sa ma yuhliku na illa dahar ba wanda ke halakar da mu sai zamani in ji kafirai suka ce in ka daɗe ka ibo wani yanki na shekaru sai ka mutu kaga addar ko dai zama az kullu ko qit'atu min zaman ko jam'un ghafir min zaman zamani mai fadi mai yalwa na zamani to wato kenan wata zai dauka shekara za ta dauka kenan shari'a bata baka dama ka dauke wani wata ka azumci shi ba Ramadan ne kawai azumin tsofaffi azumin sababbi azumin masu wayo azumin waye azumin waye duk azumin muka nan da za a ce ga wani wata ka azumci a tafi ɗan falalar ƙarya za ka samu ladan annabi a muhammadu sallam annabi ibrahim duk wani azumin din nan kawai dan ka ji ka ɗanyi abin ka da yi ne ɗaya biyu ka gama cuwa da abubuwa ga wata a ce ka samu mutum to yana kiɗa kai yana cewa ai shi an ba shi ladan annabi ibrahim eh ka ji ana waya yana cewa wani ni ba za a yi mummunna ba ne ba za ka yi mummunna ba ne na samu ladan annabi ibrahim annabi waye annabi waye kaga ni yanzu hankali na a wallahi hmm. eh, haka za ka ta ana faɗa wasu an ba shi aljanna yi an shigo rasu ne an shigo ko a cikin muke ko to ku je ku samu littafin tabiyinul ajab fi ma da fi shan rajab na alhafi zubin hajjar ya ambaci hadisai guda talatin da biyar a kan falalar wannan wata duk na ƙarya ne bisa tabbata ba kuma duk abin nan da mutane suke ta faɗa a gidan rediyon Kano a kaji an sanu wani mai tsawo yana ta tare yana ta faɗa wani abubuwan da shawar, a nan suke ɗaukowa a ɗauko littafin samarkandi an gane ko an gane littafin samarkandi shine tambihul gafilina akwai kwaso wannan kwashe-kwashen a ciki an zane kufa yi wato a sai a ɗauko wannan musnadul eh, arabi na a ɗauko waye a ɗauko waye a ɗauko waye duk a nan suke kuka so wannan kwashe kwashen ko a ɗauko allah ali musnu a bin hanifi mudu'a a zo a tarkatu a zubo mutane su zo su ta abin nan kwari da gaske kuma ana gaya ma kana jin daɗi kana gida kai يجي قال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال قال لسان عبيد ابن سعيد وحول السند قال لسان محمد ابن بشار قال قال لسان يزيد ابن هارون وأبو داود قالوا حدثنا إنام قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرب ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر وان دي أزم wani wata shi da al'abad an gane fala samu wala bai azumi ba Allah ma annabi karba azumin sa kuma bai karba bude bakin sa ba dan shi kanka kana daga azumi ka bude baki ibada ce daga bude baki ka tafi azumi shi ma ibada ce eh قال نعم قال علي بن محمد قال قال سوكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد shi ma sahihi ne babu ma ja bi sai mi salatu ayyami min kulli shahr babu da ke magana akan wato halacci ko kuma falalar azumtar kwana uku a kowane wata ruwanka ne ka jera ruwanka ne ka rarraba قال سعد بكر ابن أبي شيبة قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن المنهال عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام بصيام البيب يتعلم سلم يا كذا تينا ين أمر إذا أذني نفري azumi ko ka ce farin azumi ko kuma azumin kwanakin haske talata ashirata kaga ka azumci sha uku ga wata wa arba ashirata da sha hudu wa hamsa ashira da sha biyar wai kula da ce huwa ka so somi dahar kama azumin wata ne kama ka azumci wata ne domin alhassar bi asira amsaliya kuma watan kana da talatin ba ɗaya ko kwana talatin auka hayati somi dahar ko kamar wani shekar rawice ko kuma kamar azumin wata ne guda hadisi ne wato sa'ibu ligari hassan ne zati bal sai sa'ad ibn mansur in qala qala abana habban ibn hilal in qala qala sahmam an anas ibn sirin qala qala hadathani abd al malik ibn qatada ibn milhan al qasri nam an qaysi an abihi an nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa qala ibn majah اخطا شعبه واصابه مام شنو اللي قبلته ya kare na ku al-sasan ibn abi sahl qal qad arsa usman an abi zar abu usman al-nahdi an gane alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace man sama salasa ayyam duwan da ya azumin kwana uku من كل شهر أكون وتر فذلك صوم الدهر ونشيني أزم وتر وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه في الله يسكده قذلت هكا أتكلم تابنسا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأن يدرك كاوى ضيع يرى كتنكو تنتم سقوما فاليوم بعشرة أيام يني دينا ديدا يني قوما حديث صحيح قال سعد بكر ابن أبي شيبة قال قال عن سعد غندر عن شعبة عن يزيد يزيد آه، يزيد الريشك عن معادة العدوية عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام ينا أزمت كوانا أكو من كل شهر أكون وتقلت سيتشي من أي wato daga wani bangare na watan a farkon watan ko tsakiyar watan ko ƙarshen watan ba zai cewa lam yakun yubali min ayyi kan an gane ko baya wani kulawa da cewa daga ina ne zai fara a watan kuma daga wani wata ne a wani wata ne kuma daga ina ne a wata a farkon wata ko tsakiyar wata ko ƙarshen wata kuma a wani wata ne cikin watanni ba ma ja fi siyamin nabi sallallahu alaihi sallam. babu da ya zo a kan azumin annabi sallallahu alaihi wasallam قال سمع بكر ابن أبي شيبة قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن, عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة an saumin nabi sallallahu alaihi wasallam qala take to kane sumu hatta naquli annabi sallallahu ya kasance idan ya fara azumin nafila wani lokaci sai mu ce har sai mun ce qad sama ka ya yawaita fa azumi a wannan lokacin kuna ji da kyau ma'ana kan sama ya yawaita azumi wa yufdir wani kutu kuma sai ya buɗe baki ma ya azumin ga baki daya hatta naqula har sai mun ce ah qad aftar kai annabi sallallahu ya jira azumi fa ya ajiye tsawon sun yi azumi ta harkokinsa salawatu Allah salamu alaihi walam arahu sama shaharin kaf ban taba ganin sa ya yi wani azumi mai yawa a wani wata ba min siyamihi min sha'ban fiye da yadda yake yawaita azumi a sha'ban shi ma ba duka yake azumci ba ba duka yake azumce shi baya azumi da yawa a cikin sai ce ya azumce abin da ya fi sha biyar a cikin sa'a kane su sha'ban illa qalila yana azumtar da dama da rikin kwanaki sha'aban sai yanka ɗaya yake ragewa amma baya kaiwa rabi wani hadisun da hadisun ne tsayayi wani sa muhammad ibn bashari kawai kawai hasan muhammad ibn ja'afar kawai kawai hasan shu'ba an abi bishir an sa'id ibn jubair an ibn abbas qal yace kan sallallahu alaihi wasallam yusum an ibn sallam ya kadance yakan yi azumi hatta na kula asimin ce la kai annabi ko ya je ya bude baki la yaftiru ko ba zai bude baki bane ko ya je da bude baki ne wa yaftiru wani lokaci kuma in ya bude baki sai yana harkokin sa hatta na kula sai mu ce la yaftiru ai ya je da ma azumi ya ma daina ko ba zai yi azumi ba ko ya daina wa ma samu shaharan wallahi bai taba azumtar wani wata ba mutatabi'an a jere tun daga farkon watan har karshen sa kuji masu azumin tsofaffi ko azumin wayo ko ce marasa wayo su ji bai taba ma saba bai taba azumta wani wato wata tun daga farkon sa har karshen sa ba illa ramadan sai ramadan منذ قديم المدينه tun da ya je ta ce an kawo sayyidina umar yanayi in ya fara ya rajab ya sha'ban ya ramadan kwana 90 Ta aiko kamar da shi suke yake faɗa a cikin almanhal shirin sana guda wajen kici to a to ai in ma ka ce a ta yawan azumin nan ce ai shari'a tana neman abubuwa da yawa a kanka a cikin sa azumi a ta yi a tafiya azumi in ka yawaita shi akwai ka zai rauni in shari'a tana buƙatar karfin kojan jihadi karfin kojan nemo abin kai karfin kojan karatu karfin ka wannan kuma azumi dalilin da zai iya hana ko ina ko an gane ko su da kake na abin a ɗauka ɗauke shi da daɗi wato musulunci in mun fa iya wallahi ya fi komai daɗi kai ni wani wata sai kamar ma da yin da babu kusan kamar ɗaya ne saboda goma ya isa da yin da karka yin ta zara ɗan kaɗanci da yin da karka yin abinda shari'a ta ce ka yi sai ga lokutan da ta baka na karka sun ninka sun ninka ninki ba ninki in ka ji ka zo kana yin addini da wuya wallahi ba sunna kake bi ba har sai ka zo kana mura wa Allah su ce kai wallahi musulunci ya kura to ai abin da kake faɗa din ne eh, addinin da kake na bid'a kake yi ba sunna kake bi ba ba manhaji kake bi ba eh ba manhaji sai shirita babu ma za a fi siyami dawud alaihissalam babu da ya zo a cike dangane da abin da ya zo a kan azumin annabi dawud alaihissalam wata hadisi sahihi ne shi ma qala abu ishaq ash-shafi'i ibrahim ibn muhammad ibn al-abbas qala qala lisan sufyan ibn uyayna an amr ibn dinar qala sami'tu amr ibn ausin قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سمعت أحب الصيام إلى الله ما في صيور أزمي أوجن الله أحب الصيام إلى الله ما في صيور أزمي أوجن الله صيام داود أزم أنه داود فإنه كان للتي يكتن يصوم يوما يكن أزمت يوم ويفطر يوما سيبود باكي قوبي يا أزمت وانترانا أو أشيغرن تيبود باكي وأحب الصلاة إلى الله عز وجل mafi soyuwar sallah a wajen Allah wani sarki salatu dawud sallah annabi dawud to ai mu ba dawud aka aiko mana ba annabi muhammad aka aiko mana na sanya ku wannan fadila an gane na na da aisha in ya fara azumi sai mu ce ba zai aje ba in ya aje sai mu ce ba zai ba an gane ko kane mu nisfal layl ya kasance yana yin bacci rabin dare wa yusalli sulusahu sai wato sai sallaci ɗaya bisa ukun sahu ya mu sulusahu a ragowar su sai kuma ya bacci an ka ebe da nif da sulus din kenan wala hadisin ya tabbata shi ma hadisin sahih qala ahmad ibn abd qal qad hadathana hammad ibn zaid qal qad hadathana ghilan ibn jarir ana abdullah ibn ma'bad az-zimani عن أبي كتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله عمر الخطاب يشياء أنه قال كيف بمن يصوم بيومين يا كتاك أني دواند زي زوي جير قوانا بينا أزمي ويبتر يوما sai ya buɗe baki a kwana ɗaya biyu azumi ɗaya buɗe baki ƙala ce wai yi zalika a haɗa a kowane zai iyaka ƙala zai ce ya rasu lalai annabi allah kai fa bi man ya mu yau man to ya kake ganin wanda kuma zai azumi yau wai fitar yau man sai ya buɗe baki gobe ƙala ce zalika so mu dawud wani azumin annabi dawud ne ƙala ce kai fa bi man ya mu yau man wai fitar yau man to ya kake ganin wanda zai azumi yau ya buɗe baki kwana biyu ƙara ce wadittu anni ɗuwittu zalika ni ma na so a ɗora min wannan damar ni ma na so a bani iko akan wannan an gane tunda baya yi ba shi iko ba alayhi salam ya abu ya abin da yafi wannan salawatullahi salamu alayhi babu wata biyu sai mai nuhi alayhi salam babu da zo akan azumin annabi nuhu alayhi salam amma hadisi na daruni na'am قال سعد بن أبي سهل قال قال سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة ليكنا عن جعفر بن ربيعة بيو عن فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلى يوم الفطر يتي النبي نوح ينا أزم ترشي كراني كوي رانا sallah تيباي ويوم الأضحى رانا yawmul adha ranar karamin wata duk wato hadisin da jifi ne kwarai da gaske babu babu ne zo akan siyamu sittati ayyamin min shawwal wannan sako ne zuwa ga malam Ahmad Gumi da yake cewa ba za a yi azumin shawwal ba sittu shawwal sittu shawwal gashi saboda wai a malikiya malik ya ce akrahu siyamu sittati ayyamin a cikin muwatta na kyamaci dumta kwana shida bayan ramadan an gane ko malik ce shi yana kyamatar haka da haka ahmad kuma sai ke cewa shi ma yana cewa ba za'i ba har baya ya faɗa maganganun da ya faɗa shekaru kamar biyu ko makamancin haka amma an gaya masa maganganun da suka dace da shi wannan ibn abdulbari na mari alhafiz yake faɗa a cikin tamhid bi imam al-muwatta ibn al-ma'ani wal asanid karkashin wannan hadisi wannan jawabi na imam malik sai ce malik rahimahullah bai san wannan hadisin ba bai san hadisin cewa akwai fitu shawwal ba amma kuma rijal rijal din da suka rawaici hadisin su fitu shawwal mali ya fidda hadisi ta hanyar su kaga a ciki akwai alamar cewa ya yadda da ya samu da zai abin nan ba wai ya san hadisi bane saboda yana da rauni a wajen su bai abin nan ba dan ga shi rijal din da suka rushe shi shi ma yana da hadisin su to kaga abin da ya faɗa kai tsaye cewa malik bai san hadisin ba a gani haka ke cikin al-tabiz bi malik muwatta ina min al-ma'ani wal asanid to da kake za a yi sutu shawwal za a yi sutu shawwal ka san wasu da suke kawai saboda ta kalidanci da mazaba wai duk abin da mazaba ta faɗa wai ko shi ba haka bane sai kai muqarana akwai fiqhul muqaran ka hada malik mai yace wani mai yace wani mai yace wannan amma ga wanda yake ba ayami ba eh? ga wani mai yace wani mai yace so sai ka zo ka tattara in ka tattara ka tattara sai ka dauke abin da yake akrabu lisaw kuma malik wuri ya faɗa ya ce ba wani wanda ya kewaye daga cikin duk ba mu kewaye ba ibn qayyim ya faɗi uzuri hatta abubakar umar usman ali a cikin rafa'ul manam an la'imatul alam yace duk gashi an kawo gabar da sun ce ba san hadisin ba abubakar an zo gabar da bai sani ba an kawo umar shi ma bai sani ba wato usman ali duk ba sani ba ga hadisi ba sani ba wani can sai ɗauko hadisi na hadisi sani da tawo an gane ko ba sani ba so wannan ka ce ga wani wanda ya kewaye wannan wannan ba daidai ba ne malik bai kewaye da hadisan anan ba Ba ma wanda ya kewaye da hadisi babu ko sai a ce hada lahu yadin tula fi wannan yana da kaso mai tsoka a ciki wani bai kai wani ba wani ya kai wani gwargwadon abin da kai alistiqra ka yi karatu da yawa ka karanta musanid ka karanta sunan ka karanta musannafat muwatta'at amali eh, ma'ajim duk da sauransu wanda su ne suke haɗi ɗaya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo karanta su ka bi ka sake komawa ka bi ka sake komawa wa'annan su ne suka ce su ne a gaba sannan masu bin sannan masu bin ba wanda ya kewaye mana wannan kina ba wanda ya kewaye قال حدثنا هشام بن عمار قال قال حدثنا بقية قال قال حدثنا صدقة بن خالد قال قال حدثنا يحيى بن الحارث الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ودك ثوبان بن بجدد برضا باوة نمز عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام دون دي أزمتي أزمي واتو قانا شدة يا أزمتي قانا شدة بعد فتر باين أزمان كرم السنة كان تمام السنة شدة النزيد مشيني تكون شيكرا أنقاني من ذاب الحسنة بلو عشر أمثالها wannan kenan ibn abdul bari na mari yake cewa malami san wannan hadisin ba ka san wannan cikin kaji to a'udhu billahi malami sai ka to ai ba sabo aka yi ga wata ba ga abubakar ma an zubi san hadisi ba ko goma gani mira su jadda gane ku ka je gani mana ka je gani mana ai wani da ba ce wani ya kewaye eh, ai shi kuma ya sani ba wannan magana ana hukunci wani ya zama hujja bi haisu annama ya ya'rifuhu aksar mai mai abin da ya sani ya fi abin ya jahilta yawa ta yadda kafin a kawo abu ɗaya wanda bai sani ba an faɗi dubu wanda ya sani to shi ne ake kallon abin da ake musu kallo da shi kenan yanzu kaga kamar an kai gargara da idan bukhari ko shu'ba ibn al-hajjaj yace hadar hadisi la alaikum ban san shi ba ban san shi ba ta su gaze ne kamar su ce da ba mu sani ba shi ce wannan kamar yana amma tare da haka akwai abubuwa da yawa da kuma suka ƙetare a zarta shi an wafata ta an ka san wani abu wasu abubuwan sun maka ai wannan kina wannan kina wa fawqa kulli dhi ilmin alim Ta yanzu kaga tuwa wannan ma ba cewa yake yafi kowa sani ce da ibnu taymiya zai ta sai yayi shakka haduwa da ni tun ba ma wakaci ba zai faɗo wannan ba da ibnu taymiya zai taso wanda fatakin ibn taymiya abinda su malamai suke cewa sawarisu ilmin anbiya dai ta fanna ba da gani na ibn taymiya fatawa ce fa yace ana la aktubu alkitaba awwalan inma ufti fatawa fa tu'khadhu anni ni ba na rubuta littafi ni ban san zo na rubuta littafi ba a'a tambaya ce za a yi in na tashi ba da amsa sai samar da ita littafi duk littafi da neman ta ba tambaya ce ba sai na ba da amsa kuma wani abu da zai daga maka hankali da shi kafin ka ga in ka ga mutum ya baka fatawa goma kai ka ce dubu ya baka fatawa da hadisi da isi mana akwai aiki wallahi sai ka buga to ka duba wanda mutumin yake zuwa wanda ibn taymiya shi ba ma wai abin da shafa hadisi ba ilmul jadal jidali da rikici da bida'a. ba wani dan bid'a da bi sanin bid'a nan baka sa yanzu da kun zo kuna bi da abu ko ya sai bisa karkashin kasa ya je ku kwashe littafin ku ya karanci tas sai ya fi ku sanin ta zai ce maka inda a ce da ka san maza ba ka kai da kake kan da na sanin ta da sai in ka fasa ka da yake da saurin uzuri ka duba a loka loka wanda yake wasiba wai gyara ya zo yana magana fa kai abu hayyan annahwi ميرزا بقى البحر المحيط فقلت يا شيخ هذا خالف رأي سيبوي سيبوي ليس نبيا بالنحو سيبوي بقى النبي بني أكل نحو والأصل أن هذه المسألة كذا كذا كذا كذا كذا يبقى مثلا سيبوي المنظر قلت ليه تولنا ويواوي كتاب inda ابن تيمية أنا nan sai shakku to ai sai من to ka tashi kana yanzu zaɓa yana ta zaɓa a bashi wani ya zona da shi ban da wani eh a ce eh a ce to قال سعد بن محمد قال قال سعد الله بن نمير منك وانا سيو بشي عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا من صام رمضان دون دي أزمة رمضان ثم اتبعه بست من شوال سيبيش لأزم شدة أزم شدة قوات شوال كان كصوم الدهر ذا باش لأنك ما يأزم الشكران ودس سكاريكي باب في صيام نعم باب في صيام يوم في سبيل الله عز وجل باب اللي تبغانا أكان شنيا لتنواري كونيني نواري كوني إني شيء يوزن يا saboda Allah kawai zan yi na'am قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال قال أبانا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سهير بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله duk wanda ya azumci ni ɗaya saboda Allah ba adallahu bi zalika li yaumi Allah zai nisantar da ko ka ce ba a ba'ada Allahu bi zalika yomin nara Allah zai nisantar da wuta da wannan yinin min wajhihi nisantar da wuta gabarin fuskar sa 70 kharifan tsawon shekara 70 tsawon shekara 70 hadisi ne sahih haka wannan kaɗan daga cikin ladan azumin kenan kaɗan daga cikin to wannan ramadanin ba ladan sa ba as-sawmu wa ana ajzi ne azumi na wani ni nake sakamako da shi eh قال لسان هشام بن عمار قال قال لسان أنس بن عياض قال قال لسان عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار duk wanda ya azumci wani ne ɗaya saboda Allah Allah zai nisantar da fuskarsa za shi ne ma'anar zahza an gane ko faman zuhziha anin nari wa udkhiyal janna faqad faz duk wanda aka nisanta shi kaga ziha an gane ko ai ubu da kenan aka nisanta sa gaban wuta wato zuwa aljanna ya shiga ya rubuta za a nisanta da fuskarsa 70 kharifan tsawon shekara 70 babu ma ja'a fi nahyi an siyami ayami tashriq babu da yazo akan wato an yani akan wato azumtar kwanakin mina wannan tashriq din yanyane ɗayan biyu ne ko saboda dai suna shanya nama a ibina a wayannan kwanaki ko saboda haske da kafaran maka suke cewa a shirik sabir kama kunna na hir mu kuma ta wacin sunan tirmidhi na yi wannan bayani ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah amma ban da ranar sallah a ciki sai ka irga kwana uku bayan wannan kenan sha uku nan uku nan na farko a na kai قال sa أبو بكر ابن عياش ابن قال قال عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل شيء أيام من أيام أكل وشرب قال كم من fa kwanaki ne na ci da sha kaga babu magana kuma azumi a cikin قال سمع بكر ابن أبي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سبيان عن أبي حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير ابن مطعم عن بشر ibn suhaimin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle kwanakin yanyane kwanakin yanyane ɗaya ga sallah biyu ga sallah uku ga sallah ba ce la yadkhul jannata ba fa wanda zai shiga aljanna illa nafsun muslima sai rai musulma wa inna hadhihi al-ayyam wa innan kwanaki ayyamu aklin wa na ci da sha sai Go. assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tunarwa guda biyu na farko don an idar da sallah ana buƙatar ɗalibai gaba ɗaya su haɗu a cikin rubutun nan akwai ɗan bayani na minti da Allah sannan abu na biyu akwai ɗan uwa Hussaini Yahaya Muhammad wanda ake aka fi da Abu amma za a ɗora masa aure insha Allah ranar Juma'a 21 ga watan Rajab masallacin juma'a na zai bin sabit masallacin malam kamar da kenan babban masallacin juma'a na gabaci assalamu alaikum wa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وتب علينا مولانا انك تواب رحيم ga azumi na fitowa mana fatan Allah mata ta'ala ya saba wannan lokaci lafiya abinda muke yi ubangiji Allah ya ije mana Allah mai tawassuri da wannan karatu da ake ya